Idan kai sabon zuwa ne, ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Na gode. Assalamu alaikum masu kallon mu, bibiyan wannan tasha namu muna muku barka da haka a yau darasin namu zai nuna muku yadda za ku cire google account akan waya fable air 2 lb6 wata ya farfi da farko dai mutum yana da bukatan ya nemi ya kasance yana da wireless wanda zai connecting wayan ma'ana ya samu wata waya bude hotspot din shi sai connecting ɗinta da ita ainihin wannan wayar wannan wireless saboda ya samu sai da sai da network sannan aikin zai yiwu to ku biyo mu kamar haka misali farko abin da ya dace kun ga kamar haka yadda zan connecting zan connecting ɗinta da wireless kada ku manta da Allah ku danna mana subscribe domin shine zai kara mana karfin gwiwa yadda za mu samu damun ci gaba da kawo muku sauran bidiyoyi in suka samu misali kamar haka kun gani to network ɗin bai da kabe da ƙarfi shi sai ya ɗan yi amma ku ci gaba da bin ku ci gaba kallo a hankali za ku gani yadda zai kasance da kun ga yanzu connection din shi da wireless ga abin da yake yana bukatan cewa a sa gmail to sai ku dawo baya misali to za ku nemi sim sim ka sai ku sa a cikin layin sannan sai ku zo ku danna dala kamar haka kun gani yadda na yi sai ku danna wani dan ɗigo na can sama sai ku je inda aka sa add account sai ku danna shi sai ku je ku nemo number akan wayan ku kamar haka sai ku danna kun gani na danna wannan to daga can sama akwai ɗigo guda uku ga su can sai ku taɓa kun gani sai nuna muku shiya to yawwa sai ku zo ku danna kan message ku danne shi zai ba ku info bayan ba ku sai na muku kamar haka sai ku zo ƙasa wajen da aka rubuta sms app sai ku danna shi kamar haka gani sai ku ce open link bayan open link sai ku je can ƙasa ku nemi youtube yawa kamar haka kun ga ya nuna muku youtube sai ku je supported link mhm. application notification sai ku je can ƙasa akwai additional setting app da za ku je ku taɓa sai kai ku about nan ma sai ku danna about bayan kun danna kun ga zai buɗe muku na sai ku je youtube time, and um, time of service ku taba shi kun ga kawo ku cikin chrome kenan amma duk wani yana buƙatar data fa baka da data haka nan ba zai yiwu ba yawwa kun gani ga zai buɗe muku browser kamar haka to daga sama can sai ku je ku yi typing frp file kun gani kamar haka frp file.com slash to kun ga ya buɗe muku kun ga sunan support ɗin da za ku cika nan abu na farko da za ku ɗauka sai ku zo ku yi downloading frp bypass kun gan shi yawo sai ku ɗauke shi network din ne ba ƙarfi yawo sai ku je ku yi permission ɗin shi halal gani da ku ɗauka bai da nauyi an gan shi sai ku koma kuma ku ɗauki account manager version 8 kun gan shi na android version 8 kun gan shi nan ku ɗauka Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe domin kara mana karfin gowa Ku danna alamar kararrawa kuma domin sanar da ku sabon bidiyo in ya shigo. Wasu oh, saboda network ɗin bai da kyau za mu ɗan jira shi. na taba su haso uku shi yasa gashi sun fara ɗauka wani dakatar da guda biyu kamar muna bukatar guda ɗaya ne kuma yanayin network na bayan bai da kyau bai zai mu basu da su cika da tafiya ba gashi ne yana da wani ku danna mana subscribe domin kara mana karfin gwiwan ci gaba da kawo muku shirye-shirye irin irin waɗannan za su amfana sannan kuma ku yi shiya saboda wasu dabancin su amfana to maganar network ne dai a yi haƙuri ba ƙarfi haka za mu ci gaba da jiran shi kamar haka ya danganta ga network ɗin mutum. A yanzu ne dai wannan ɗin ba shi da ƙarfi ne shi yasa za ku ka abun yana tafiya slow. Kamar zai je ba zai je ba shi nan to kun ga yanzu ya gama downloading. Sai ku je ku installing Android version ɗin nan version 8 ɗin nan account manager. Zai tambaye ku ba da permission sai ku je kurin ku buɗe shi kamar haka kun ba shi permission sai ku installing. Yin shi akan waya Google Account Manager sunan shi. ko ba ta wannan hanyar mu za ku iya neman shi a search na Google za ku same shi version 8 kun gani ya install Abu na gaba sai ku zo ku danna FRP unlock kamar haka shi ma ku yi ku danna installing. Kun ga ya gama install sai ku danna open. Kun ga ya bude daga can sama akwai ɗigo guda uku sai ku je ku danna shi sai ku danna sign in kamar haka. kun ga kai ku nan kada ku manta ku dana mana subscribe sai ku sa gmail ko na iri ne inda mai aiki ne ba lallai sai na kan wayan ba sai ku sa password sai ku danna sign in ta wannan hanyar ne za ku cire ma wannan waya techno lb6 google account idan mutum ya yi kuskure ya yi wafin wayan shi shine zai kasance tana da google account a kanta to ta haka ne zai biya cire mata kun gani sai ku yi sign in to kun ga shikenan wayar ku ta yi sign in abu na gaba da ya dace sai ku zo ku yi restarting wayan ku kashe wayar ku kunna ta ku <coughs> kunna ku yi restarting wayan kuwa kashe sai ku kunna kamar haka menene baka mene tun na baka an saba yawa kun gani ina da statin to kamar haka gashi nan ɗan yi jinkiri kun san idan aka yi statin tana kasancewa tana ɗan daɗewa kafin ta kawo kun ga ta buɗe to sai ku zo ku yi kudin na start kamar haka kudin jira to kun gani bayan ta yi connecting entire connection a connecting abu na gaba zo ku danna skip kada kuma ta ku danna mana subscribe ku danna alamar subscribe ku danna kararrawa domin samun shirye-shiryenmu na gaba ku danna ku danna skip kamar haka yadda kuka yi na bi ku bi ni daki-daki ta haka ne za ku ba ku cire wannan akawun to mun gani kudan jira shi gashi da yana sacin an gani ko sai ku zaɓi country sai ku danna next we agree yawwa sai ku danna next a gaba next next haka za ku ci gaba da tafiya kun gani tana budewa to kun ga wayar ku ta bude to abin da za ku yi nan gaba bayan wayannan ta bude sai ku zo sai ku zo ku shiga setting domin setting ku shiga kamar haka to sai ku je ku nemi factory setting kan system ke cikin system kenan sai ku nemi reset option kamar haka sai ku je factory setting kun ga sun ga account ɗin da na sa shine anan to kaga sai ku je ku dana reset kamar haka saboda ya cire wannan google ɗin da na ɗora akan wayan da kuka ɗora akai sai ku yi restatin ɗinta gani yana erasing yana erasing yawwa ya gama erasing yanzu yanzu kuma zai buɗe da shi ma zai ɗan ɗauki lokaci Kada ku manta ku danna alamar subscribe mu samu sababbin shirye mu masu fitowa a gaba. Danna alamar kararrawa kuma ita za ta rika sanar da ku cewa an ɗora sabon abu. Ku yi shiya saboda waɗansu su amfana. Wannan tasha mu buɗe ta ne saboda taimakon kai da kai, taimakon juna da yaren Hausa. kun ga ta bude ko to sai ku je ku danna nas ku bi process din da na ɗazu amma nan akan mana ɗazu ku tafi kamar haka ku je skip yawa wannan bai buƙatar wasu kana sayar da network a kai sai ku tafi kamar haka skip mun gani kamar haka mun gani ku je ku skip to ta haka an gani ko next next dan na skip yawwa a shi ne yana sa an gani ta wannan hanyar da kuka ganayi ta haka ne kuma za ku bi kuma wannan hanyar da na bi daki daki daki insha Allah za ku ga al'amarin ku yayi daidai ku kasance tare da wannan channel din namu albarka gyara gyaran waya tv domin kawo muku shirye-shirye abin da shafi waya da kwamfuta cikin harkar hausa kun gani shikenan wayar ku ta buɗe wanda kawai abin da ya ragu na gaba sai kawai ku sa layi ku ci gaba da amfani da abin ku kasance tare da mu Allah ku yi subscribe ku yi shiya sannan ku yi like